Kimanin shekara guda kenan wasu daga cikin gwamnatocin jihohin Najeriya suka bi sahun gwamnatin kasar na fara amfani da sabon mafi karancin albashi na Naira dubu talatin ga ma'aikatan gwamnati. Jihar Kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan tsari bayan gwagwarmaya da shugabannin ƙungiyar kwadagon Najeriya. sai dai watanni kalilan bayan fara amfani da wannan sabon tsari sai kwatsam a watan yuli da na agustan bara ma'aikata a jihar kano suka waye gari da samun albashi bisa tsohon tsari na naira dubu goma sha takwas lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon jihar. Ko da yake an samu sasantawa da juna a wancan lokaci, amma samun gibin albashi a Kano ya ci gaba da wakana a watannin Nuwamba da Disambar bara. Alhaji Shehu na Allah da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya yi bayani. Ibtila'in rayuwa da Allah ya sauka wa duniya, larurar coronavirus da ta zo wacce ta sa tattalin arziki a duk duniya ma ya dan girgiza wadda najeriya tana daga ciki kuma jihar kano tana daga ciki yanayi izo albashi na naira dubu talatin da dari shida ba zai biyu ba dole kuma gwamnati ta ga abin da ike hannunta abin da zai yiwu din ta yi amfani da shi ta yi kuma ta ba ma'aikata kuma al'umma shaida ne to katsan watan da ya gabata ah, watanni biyu da suka gabata irin wannan yanayin ba larura ce ta dawo kamar yadda take a wancan lokaci ba amma yanayin samuwar kuɗin sai ya zamana ya yi ƙasa ta yadda albashin ba zai biyu yadda aka saba ba wannan ta sa gwamnati ta ga ba ta da mafita illa dole ta amfani da irin yadda ta yi a ɗan watannin baya ta biya albashin kana kuma mu ci gaba da addu'a al'amura na inganta dama za a ɗora tunda ba an hau wancan mataki ne a matsayin mataki na dindindin ba. To sai dai kwamarin Mansur Datti masani kan dokokin kwadago da kwantaragin aiki na cewa. Shi albashi daga ganshi tsari ne yake da shi tsayayye da ka'ida kuma albashi ba ba privilege ba ne wato ma'ana ba alfarma ba ce albashi a kundin tsarin mulkin Najeriya ya haƙƙi ne na ma'aikaci kuma a biya shi haƙƙin nan nasa ba kashin dankali ba saboda haka kuskure ne gwamnati a ce an wayi gari kawai ma'aikaci bai ma san wani irin akan wani irin tsari yake ba. Baya ga ma'aikata su ma 'yan fansho a jihar ta Kano sun fuskanci ƙalubalen rashin biyan alawus ɗin fansho a kan kari a watannin Nuwamba da Disambar bara. Watan baya da yi kasance su ma yanayin abin da ya kamata a basu ba su bai sami yadda ya kamata ba sakamakon wato sirantar abin da za a yi ma'amala da shi don biyan bukatar su. Kuma muna ƙara kira a gare su da su daɗa haƙuri da kuma juriya don ganin cewar wannan yanayin da izinin Allah ba maje ko ina ba ne. Kwamishinan kuɗi na jihar Kano kenan Alhaji Shehu na Allah Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.